kamar yadda ga sani mai sauraro a yau ne dai kasar Nijar ta gudanar da shagalin karamar sallah kamar yadda a yanzu haka ta gudanar da idinta ne a yau kamar yadda a yanzu haka shugaban kasar Nijar shi ma Abdurrahman Chani ya halarci wajen sallar idin inda yanzu haka ku biyo mu har karshen bidiyon domin za ku ji cikakken bidiyon da za mu kawo muku da kuma cikakkun rahotannin da za ku saurara a dangane da yadda aka gudanar da sallar idin a ƙasar Nijar.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 Tofa labari da ɗumi sa a yau ne dai ƙasar Nijar ta gudanar da shagalin sallarta ma'ana shagalin sallar ƙaramar sallah kamar yadda ka sani a yanzu haka ƙasashe da dama su kuma ba su yi bikin sallah ba haka zalika ba su gabatar da idinsu ba idan ba za ka manta ba ƙasar najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ba su ga wata ba hakan nesa yasa ba su gudanar da sallah a yau ba domin kuwa a yanzu ka su ƙasar najeriya suna yin azumi kamar yadda a yanzu ka ita kuma ƙasar nijar ta ga wata ne hakan nesa ta yi sallar idi a yau kamar yadda a yanzu haka wasu da yawa sun fito suna ta maganganu a dangane da lamarin sallar idin da nijar ta gudanar a yau a yanzu ka mai sauraro ga wannan cikakken rahoton ka ka saurara tun daga farko har ƙarshe za ka ji yadda a sallar idin ta kasance a ƙasar nijar ɗin amma muna ƙara tuna maka mai sauraro idan har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora mun gode sosai da kasance da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 'yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka ina muku fata alkhairi Allah san wato su 'yan tarayya suna da baƙin ciki sun kullum babu abin da suka yi mai girma shugaban ƙasa ya ƙi hitowa mai girma shugaban ƙasa kashin ya ce watakila babu mamaki ma bai zuwa sallah to zai zo sallah insha Allah kuma babu abin da za ku iya yi Tun mutanen Nijar wa'yanga kwanuka guda goma da kaga ayi babu abin da muke yi illa addu'a muke yi ta alkhairi da fatan zaman lahiya da ɗaurarren zaman lahiya mai dogon zango ga wa'annan bayan Allah masu albarka wa'annan soza da ke jagoranci mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani babu abin da za ku iya yi ta Allah ba ta ku ba dama ai daɗe an sa abin da kuka so shi na samu ka ce ko ba musulmi kuke ba domin ba za ku iya ɗauka kaddara ba kuma da haka muka tabbatar da cewa ba ku rai ba ku ƙi ba yau a zaka duk a kashe kowa Nijar inda za a ɗauki iko a baku wallahi ku ba mutanen kirki kuke ba wallahi 'yan tarayya ba musulmin kirki kuke ba da yawa daga cikinku wasu daga cikinku yi istisna'i wasu daga cikinku wallahi ba musulmin kwarai na ba kullum babu abin da kuke magana illa bila'i ya ƙi hitowa bai rangadi bai yawo to yanzu kaji an ce ko masallacin ma ba zai zo ba <laughs> ta ku ci gaba da kullawa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu hairul makirin <laughs> Za ka zauna kana nan kana kulla naka makirci Allah na walwalewan makirci yana mayar da shi gare ka saboda Allah shine fiyayye wanda ya kulle iya makirci in ka ce za ka kulla mu mutum to sai Allah shi kulla maka nashi wanda kai baka iya ƙetarewa iya kitsa maka da haka kuka ga kullun kullun ya aka waye gari talakawa kyamukku na suka cikin zuciyoyinsu kullun ya aka waye gari mummuna abu faruwa na yake akan a cikin ƙasar Nijar wa atba'ana fi hazihi dunya la'ana an bi ku da tsinuwa da la'anta a wannan rayuwa ta duniya saboda mummuna abin da kuka bar ma rayuwar ku na tarihi Allah da ya tsine ma albarka da al'amarin da ya kwari su da shinagoda Amerika ta tada أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya khaira khalqillah wa ahlika wa sahbika ajma'in. To mai sauraro, kamar yadda ka tsaya ka saurari wannan rahoton tun daga farko a ƙarshe, na san ka ji yadda mutane suka fito suna ta maganganu a dangane da sallar idin da aka gudanar a ƙasar Nijar. Kamar yadda mutane da yawa sun fito suna ta maganganu a kan cewa shugaban ƙasar nijar ɗin watakwam abdurrahman chani ba zai halarci sallar idin ba sai kuma gashi a yanzu haka ya halarci sallar idin duba da irin yadda wasu da yawa daga cikin 'yan ƙasar nijar wasu da yawa suna jin haushin mulkin sojojin da ake gudanarwa duba da irin yadda a yanzu haka wasu da yawa daga cikin ƙasar nijar ɗin sun fi so a gudanar da mulkin farar hula kwam mulkin bazumi inda yanzu mai sauraro wasu da yawa kasan sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu a dangane da sallar da aka gudanar haka zalika kuma a dangane da mulkin da ake gudanarwa a ƙasar nijar din a yanzu suna bayyana cewa su babu gudu babu ja da baya sabon shugaban ƙasa shine zai ci gaba da mulkar su na har abada wato kuma abdurrahman chani babu batun wani ya miƙa wa farar hula mulki duba da irin yadda yake kula da haƙƙin ƙasa kuma yake kula da talakawan ƙasar hakan nisa ya samu lambar yabo a gurin mutanen ƙasar Nijar din. To a yanzu haka mai sauraro ba a san ya za ta kasance ba wai shin a yanzu haka bayan sallan nan shugaban ƙasar nijar din abdurrahman cani zai mulka mulki ga farar hula ko kuma ba zai mika ba kamar yadda a yanzu haka wasu da yawa su ba sa fatan ya mika mulki zuwa farar hula kayan zaka mai sauraro me zaka iya cewa a dangane da wannan rahoton da muka kama ka domin mutane da yawa sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu a dangane da lamarin mulkin ƙasar nijar ɗin a yanzu haka kai ma kana fatan a bawa bazu mai ci gaba da sa, ko kuma baka fata ka fi so shugaban kasar nijar na yanzu kom abdurrahman chani ya ci gaba da gudanar da mulkin sa, ko kuma baka so ya ci gaba da gudanar da mulkin nasa muna so